wannan kenan dama muna magana daidai gabar da shi malam ya kawo mana bayanin cewa ridda tana iya waruwa ta hanyoyi guda hudu wanda kuma wayannan hanyoyin guda hudu kusan mariga mun ambace su ko dai ya zamana mutum ya yi ridda ta hanyar magana ko ya zama mutum ya yi ridda ta hanyar aiki ko ya zama mutum ya yi ridda ta hanyar kuduri a zuciya ko ya zama mutum ya yi ridda ta hanyar shakku ya dawo yana shakka to da an samu haka to matsala ta riga ta samu sannan mun riga mun ambaci abu na farko wanda shine a ah, magana kamar mutum ya waɗi magana ta kayarci ba tare da an tilasta shi ba Allah ta'ala ya ambata a cikin littafin cikin ta tauba ko ya dawo yana ci neman ceton wani Allah ko ya kirayi wani Allah daga cikin matattu ko masu rayuwa wanda iya kira wani Allah ko ya yi magana da wani abu na iskili ga addinin Allah kamar ya yi izgili ga addinin Allah ya zaɓi wata magana mai nuni ya azama addini ko ya ɗibi wani ma'abuci addini ya yi izgili da shi a ga wannan ya yi izgili ga addinin Allah ko kuma ya dawo yana ƙoƙarin izgili ga littayin Allah kamar baya an samu wani ko wasu masu ganin cewa Allah bai adalci ba wai kuma suna da wasu musulmi ne saboda ya yi magana cewa littakari mislu habdil unsayi gado za a raba a ba namiji rabon mace biyu ka dawo suna wadda da'awa gabanin Allah ta'ala ya nuna musu basar su da kuskuren su su dawo su ba. abu na uku ko kuma mutum ya dawo yana izgiliga ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam izgili da sunar manzon Allah mummuna abu ne illa ta babba a samu mutum yana izgili da sunna ba ƙaramin illa ta ba yin izgili da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar kayan izgili da shi babban manzon ne shi Allah madaukakin sarki yace ce wala in sa'altahum wallahi idan ka tambaye su su masu yin wannan izgilin la yaqulun na abin da za su ce inna ma kunna nahudu wa nal'a kawai muna dan kutsawa ne muna dan yin wasa sai Allah ta'ala ya gaya ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mayar musu da martani qul abillah kace musu to yanzu da Allah wa yi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan Allah kuntum tasabiun ko kasance kuna yin izgili yanzu Allah da manzo ne da ayoyi ne kuka wa izgili abinda amma warin saukar wannan aya wani daga cikin munafukan Allah cikin jama'a Abdullahi ibn Ubay bin Salul wanda shi an rasul munafikin yadda yana cewa ma ra'ayina mitla qurra'ina ha'ula'i ba mu taba ganin irin makarantar mu wa'en gaba har gaba butulin masu manyan cikan na yana aibanta kuma ba wanda yake nuni in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa mahaddata alkur'ani wai ba mu ga masu raki lokacin da aka haɗu da makiya ba irin wa'annan masu manyan cikan na wani da cikin sahabbai ce na ga shi ya biyo taguwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana biye da likawarta yana ba da uzuri cewa inna ma kunna na hulu na wa nala kawai muna dan kutsawa ne hadisan rakab irin labarin mataha matawa suna labari a nasarau da ha an nasbari don mu yanke tsawon tayya ai mu ba da gaske muka yi ba annabi sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam bai tsara masa ba bayan cewa kad ba da imanikun. ba abin da annabi ya tsara masa cewa kun yi izgili da Allah kun yi izgili da manzan Allah kun yi izgili da littafin Allah kun kafirta bayan kun yi imani da ka duk wanda ya izgili da addinin Allah to babu makawa ya yi ridda Me izgili da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya izgili da alqur'anin Allah babu makawa ya kafirta ko da da wasa ne dan ga yace yana cewa ai suna yi ne dan su rage tsawon hanya tsawon tahiya ba da gaske suke ba annabi bai ƙara musa ba bayan cewa kada kafartum ba'da imanikum in dai ba tilasta shi aka yi ba illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilasta an tsare shi da makami akan ya ce ya waɗi kalmar kafirci ya waɗi man kafara billahi min ba da imani wanda dai ya kayar cewa Allah bayan ya yi imani kaga ya yi ridda sai Allah ta'ala ya cire masu imani cewa illa man ukriha sai wanda aka tilasta wa qalbuhu mutma'innin bil iman zuciyarsa tana natse da imani amma wanda ya faɗi magana ta kayirci akan zabi wannan hakika shi kan ya riga ya kafirta ka waɗi kalma ta kahirci ko ka kahirta kuma ba wai wani ya kahirta ka ba sai ka kahirta kanka na biyu daga cikin abubuwa guda hudu masu walwale addinin musulunci gabanin shiga na biyun nan akwai wani abin da ya kamata mu kiyaye da shi dangane da illa da aibin malaman tsibba su malaman na cibbo sun su zuwa gida-gida za ka ga akwai mallamin cibbo wanda babu abin da ya sa gaba illa ya samu kuɗi shi dai matsala dai a ba shi kuɗi wannan shi muhimma wanda ya sa gaba za ka in ka zo wuri ne ko ta zo wuri ne babba abin da zai ce mata akwai wani turare suna ne sun duru su misali na to kila sai ka je ka kara kasuwa gaba ɗaya kana tambayar sun dubu su a ce ma babu kaga dole ka dawo inda malam in ka ce to la malam na yawo ban samu turare gaba da kace sun duru sai ce o oh, ai ba a samu ne sai kano ai kwalba guda dubu ashirin take kuma babu makawa sai an gama da wannan turare to a ga malam bari in ba da kuɗin da a kaga hanyar samun kuɗi ta fara samuwa Sane ce to kuma lalle aikin da bai yi sai an kawo zabo ko zakara kaza in ba a kai ga cewa sai an yanke busuru ko rago ba kaga duk sai waɗanda abubuwan da ƙarshen za a tarkata kuɗi a bashi kaga wanga kuɗi ya kaso bai kan da dama ko shi don kawo hanyar ƙarya don a ba ta dukiya sannan akwai na biyu, wanda shi yana da mugunta cikin rayuwa dai, bayan yana tsibbon, yana son kuɗi kuma akwai yaudara ta daban. Wanda ta ke ɓanta ga janibin mata, ta ke ɓanta ga janibin mata, dama mata mai yawa an yaudararsu. Saboda, kuwatul imani, kuwatul iman bangaren su yana da zuwa yana da rauni ɗan abu ɗan kaɗan sai ka gama ci ta rikici bai zama nesa gare mu ba kila ko shekara biyu ba a yi ba shi ya kurtali akwai wanda ya taho cikin dare da wuni ya tamfari mata kila abin da ya damwara ya yi naira dubu ɗari da wani abu ya kere in ma bai yi zina da wasu daga cikinsu ba don saboda manuwa ta biyu irin waɗanda miyagu ga mata su yi zina da su. Da mace ta zo ta kawo bukata, babban abin da za su haɗa mata shi ne, to babu makawa dai sai an ba da kuɗi su wannan mai sauƙi na gare ta. To abu na biyu kuma za su gaya masu cewa lalle aikin da sai an haɗa da maniyi. Ka gani ko to ina za a samo shi. kaga kenan wagga wata hanya ta da za a shirya don a yi zina a anshi kudinta a lalatar da mutuncinta da imaninta a gani ko mai yawa kana samun yan cibbo waɗanda akan wannan aiki wa yaudara matan mutane na arme su yi zina da suwa wayanda ka towa inda suke wayanda ba mata arme ba su yi zina da suwa kuma wai mallamai na tsone irin mallanci na wanga a gani ko Allah ɗaya sai iya kai yaudarar da masu yaudara suka yi irin maka yaudara da aka kuna ji ku mata kuna an mai yawan waɗanda aka yaudara kuna an mai yawa <clears throat> wayanda aka cin amana wurin harkar tsibbo ku kwashe kuɗin ku ku kai ku ɗauki mutuncin ku ku kai kuma kun rabu da Allah kuma kun rabu da addinin Allah duk wanda ya zo wurin boka ya gaskata boka ba ya tabbata cewa ya kafirta ga abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba to ai mai yawa waɗannan malaman ba mai yawa duk bokaye na bokanci a aikinsu wanda zai ce ma ya sa abin da za a yi gobe ai ga ya zama boka ba wanda ya sa abin da za a yi gobe in ba Allah ba geographical daga wannan hasashe na su kai suna hasashen gobe a yi kaza ba dole ba ne Allah ya yi wannan abin da suka yi hasashe to za ka akwai buƙatar maza da mata mu yi hattara da bokaye da malaman cibbo haka mu ma al'umma mu yi hattara da suwa sharri su mai yawa ne na biyu daga cikin abubuwa guda hudu waɗanda suke sa mutum ya yi ridda alfil ne aiki ta ayyar ba la kamar mutum ya yanka wata dabba ga wani Allah ana nan sai ka zo inda yake duk dai ga an dawo da harkar cikin sai ce lalle bukatar da ba za ta biya ba sai ka sayi da daddare wurin tsamiya ta yanke zabbi kuma canza ka baro su kaga kai canza ka baro su aljannu za su soke ku aljannu ne amma don shi dama ya san za a yanke su ta bari sai aljannu su zo su soke amma ba aljannu kwarai ba nashi ko rago ka yanke ka tsaye ka dama yana da yaren da za su zuwa su rago kuma kai ka rabu da Allah don ka yanke ga wani Allah aw yanzura ni gairin la ko yayi alwashi ga wani Allah Ya yi alwashi amma ya jingina shi ga wani Allah alwashi kuma in za ka yi za ka yi ne matsayin ibada yake idan Allah ya bani nasara an ta jarabawa na ga na ci duka ban haɗi ba zan yanke kaza da zakara in yi sadaka saboda Allah An kaga wanga alwashi na tsaye so? kuma baka jingina shi ga komi ba amma in ka ce in ya biya maka bukata ta kaga ba mai biyan bukata in ba Allah abu na uku aw yasjuda da ghairi la duk cikin wannan na biyu adda abubuwa guda uku na ɗaya yanka ga wani Allah na biyu kuma yin alwashi ga wani Allah na uku kuma yin sujada ga wani Allah ya zo ya yi sujada ga wani Allah sawa'un wanda zai sujada gare shi yana da rayuwa ko ya mutu kamar wanda ya zo wurin kabarin wani wali ya yi sujada ai kaga ya yi ridda don ba a sujada ga kabari ko kuma wanda yake yana da rayuwa Za ka akwai bukatar mu kiyaye wani abu da kaka biɗa kasancewa Allah ka ba sai babu mai basuwa in ba Allah ba wanda don Allah ya bashi ba mai hana mishi wanda Allah ya hana ma ba mai iya bashi sai mu je ga abu na uku wanda shi ne kuduri a zuciya kayi ya taƙida kamar ya kudurta a cikin zuciyarsa ta hatar kufin ingancin kayan ceta ta haifo kayan rai addini na su kai mu musulunci addini na muka su ma addini na su kai babu wanda ya san wanda a bisa gaskiya sai an zo lahira ko akwai masu da fahimtar to ta haka kahirci na wasu hata ma alaihi kusa da kuma gani ingancin abin da suke a kansa ita ai ko bayan Allah na kuma addinin da suka yi ai su ma suna da littaye can dori abin da suke gare shi ai su ma ingantacce na akwai wani wanda ya ce ah, wai kana da labari ko kahiri yana iya shiga aljanna wanda musulmi ya shiga aljanna an ka ce akara makallahu to mi da sa kahiri ya shiga aljanna sai ce ba ku dibin wankokin gada ka ba ku iska kahirai na yi muku suwa ba ku dibin motocin da kuka shiga kayan rena ya muku tuwa ba ku dibin iyakwati shi mai ba ku sanyi cikin ɗakunan kuka kayan rena yi shi ba ku dibin firjin jukka da jiragen sama duk kayan rena yi shi eh Allah zai iya a aikin da nasu haka kenan babu magana gane jini ko eh. ai mutum babu wani abu da ka kerawa ya zama dalilin Allah ya cece ka kan shi wani abu da za ka kerawa kuma ba ka yi imani da Allah ba. In haka ne ina ɗan annabi Nuhu, baban na kira ne ya shiga jirgin ya ce a ya iya ruwa, ga yana yana iyo don ya kai sama dutse ya tsira ko, amma bai tsira ba. Zama ne ɗan annabi Nuhu bai amfane shi ba. Haka Abu Talibi, wanda yake matsayin ƙanin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma da bai yi imani da Allah ba fiye yadda ya kyautata mu manzan Allah da yadda ya tallafa mai da yadda ya bashi kariya gudunmawa agaji bai taimake shi ba amma Allah ya ba manzan Allah hakuri ya lallashe shi innaka la tahdi man ahbab ya hakuri ba ka iya shirya wanda kake so walakin Allah ya hadi man yasha Allah ke shirya wanda ya so ya shirya don haka kahirci kahinci na babu wani inganci ga aikin kahirci ko ma kahirai kamar mai kudurta ingancin abin da yahudawa da nasara suke a kan shi bayan kuma an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani kaga shi ma ya ridda kaga cikin wannan gaba ta uku akwai abubuwa guda biyu ganin kamar mutum ya kudurta ingancin kahirci ɗaya ko ya ga ingancin abin da kafirai suke a kansa biyu da sai mu je ga gaba hudu wadda kusa ita ce gaba ƙarshe ga waɗannan abubuwa da mala ya kawo mana amma abubuwan da kawo da musulunci suna da yawa idan muka diba muhammadin na abdulwahab ya kawo guda goma a cikin usulul dinin islami ya jero mana guda goma samana ya zaɓi guda hudu ya yi magana a kan su waɗanda su ne mafi haɗari amma duka goma ma ba mai sauƙi sannan akwai wasu ƙare-ƙaren gomomi abubuwan da ke fitar da mutum daga musulunci to na hudu au shakku ko kuma ya zama mutum ya yi shakku ka ayya shukka fil qur'an Kama shi musulmi na amma wani dawo qur'ani ya kashe ku a halin huwa sahihun aw laysa sahihan qur'ani ya inganta ko bai inganta ba a gari da kenan ha kalamullah la yati al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid ala hadhihi al-aya sahiha aw laysat sahiha shin ko ga aya ta inganta ko bata inganta ba ridda da zarar mutum ya haka ya koma janibin afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa tafuruna bi ba'd wanda biya haka yakfur wal iyaz billah Allah ya kare mu ko kuma ya dawo in mun dawo bangare na biyu yana musu qur'ani shakkun qur'ani kahirci na kana shakkun ingancin qur'ani kahirci na aw shakka fi ma saha an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al ahadith hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dawo yana shakku ya tabbata hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci ko ya sha yana mantuwa ba da gangan ba ya ci gaba da azumin sa yana nan lahiya lau sai dawo yana shakkun hadisi a gari ko ba a shakku tun da ya tabbata in shakku ridda ne wannan na daga cikin asilan ridda ka waɗi maganar kahirci ko ka yi aikin kahirci ko ka kudurta kahirci ko ka yi shakku ga abin da yake tabbatacce amma ana samun nau'uka da yawa na abubuwa masu walwale musulunci wanda maluma sun ambaci wannan a cikin littafansu daga ciki akwai muhammadu ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi ya ambaci guda goma yana cewa daga cikin nashi akwai muzaharatul mushrikin ga musulmi ga kahiri sai ka taimaki kahiri ka ban musulmi shi ma yana daga cewa abin da kawo da musulunci wannan kenan abubuwa dai guda hudu da malam al-imam al ambata kenan waɗanda ke walwala musulunci kuma mun ɗan tattauna su sai mu dawo ga asalin nassin shi malam da yake cewa Laha? ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah musulmi rahimakallah Allah ya maka rahama wanzur li ka tsaya ka diba ga rayuwar nan taka wa iyaka ka shedinka hattaraka wal guluwa da wuce wuri addini ga sha'anin addini كشيد كذا وجوري قبل شأن الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء بي أكا هنيا كبي فاشن كومي نا هنيا كبكيا وجوري كيا الدين بي بسكا هنيا كبكيا با هنيا تابا كبكيا با كوجوري كيا الدين وجوري بابا بابن ريكي كغريش بايا وانا واشكا هلكا شيسا mutanen annabi Nuhu bayan da salihan bayan Allah suka rasu sai suka dawo suka gina mutum mutumi akan kan da Daniyar wai girmama su matsayinsu na waliyan Allah salihan bayan Allah da waɗanda suka yi mutum mutumi suka rasu lokaci ya yi tsawo sai shi ɗaya ce musu aisuwa alloli suka dawo suna cewa za ta darun na alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواء ويقوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا كذا سنة دعوة أبوتا موين أكلاتا دعوزا دمناتا أزا الثالثة الأخرى شما لا lata كركينا ينا na غارين الكمار garin ينا ربا ما على هزي alhazzai الله bawan Allah na na kirki da ya rasu sai mabiyansa suka yi mutum mutumi nashi da suka rasu waɗanda an mabiya wasu ka dawo baya suka taso sai shi ɗaya ce wanga ai shi na Allah ba ku sani ba suka dawo suna bautar lata kaga an samu wuce wuri kenan ko haka ba a son buluwi ga sha'anin addini muna roƙon Allah ta'ala ne muna muwafuka da dace ya sa ayyukanmu su zama don biɗe yadda shi kamar lokaci na yi ko? Ban sani ba. Mun ce bakwai da ishirin ko? Ta yi? To, to, shi ke. To, sha Allah wannan darasin namu na talatin da ɗaya ya dakata ne daidai gabar da shi malam albarba har yake cewa wa jami'u ma wa sabtu laka في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن التابعين آه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع وكتب إن الله عز سوى تزعم درس درسنا فلا جل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنك بما يتعنى